ba ma wasan yara mun faɗa muka ce yau akwai don matsakanin babuwar sanyalo da shi da manu ko da wani zai baro wani ya kamata a ce zo da kansu ya ya baro wani duniya ta ji ba duniya ta gani kowa ya kaga wannan abin da kuke yi yan kallon gurma ba su mana adalci su mana da yi ba ba su mana adalci ba mana ba ya kamata duk abin da za su nemi ɗan wasan ya zo tsakiyar fili da kansa ya ce na bawa wani amma ba wai an zo na addinin wasa wai a zo a ce wane ya bar wane wannan ba ne kuma za mu kare ta za mu kare ta don da ba wasan yara ne don Então vocês cobram, vocês cobram, vocês cobram, vocês cobram, vocês cobram, vocês cobram,

wannan dambe wacce bahagon zayanu da eh, manu shagon garkuwa za su buga an samu matsala domin bahagon zayanu ya sa zare wato ya samu wato ya wa wandansa iska don haka yanzu a daga hannun manu manu shine zai buga final a wannan dambe domin eh, manu wato bahagon zayanu ya samu matsala ya ware ya yi tafiyarsa don haka manu shi zai buga wannan dambe da za a fafata yanzu da tsakaninsa da ramadan gashi nan gashi nan ana kirga wannan lissafi na mintuna da aka ba manu minti ɗaya kacal idan manu bai zo wannan fili ba za a daga hannun eh, idan hagun ziyanu bai zo wannan fili ba za a ɗara za a daga hannun manu gashi nan manu eh, manu shi nasara manu shi nasara

wannan dan ba akwai matsala za a buga tsakanin manu da bahagon zayyanu eh, akwai cuwa akwai problem akwai matsala a wannan dambe domin manu ya ga shi ya ki magana ga su hankalin su kawo ya tashi domin manu ya ki barin wancan dambe mani ya ki barin wannan dambar za a fafata ya ce ba zai bar wannan damba ba ya ki barin wannan dambe manu ya ki barin manu ya ki barin wannan dambe manu shagon garkuwa shi zai buga wannan final a wannan wuri wallahi manu shagon garkuwa shi zai buga wannan final domin ya ki bawa bahagon zayyano a wannan dambe an daga hannunsa a shine zai buga final a wannan dambe wallahi shine zai buga wannan final domin ya nan To masu kallon mu yanzu haka muna tare da sanata tawa ganin irin wannan turka-turka da aka fada na wato bahagon zayyanu da shi eh, manu shagon garkuwa wanda jiya bahagon zayyanu ya je wato ya buga dambe na kusa da na karshe wato eh, sabi final kenan ana tunanin cewa zai bawa manu to amma ga shi yanzu ma a tsakiyar fili an kira bagon ziyani bagon ziyani bai bai zo ba an daga hannun manu manu shi zai buga wannan final ganin cewa gurma da sirra a cewa bagon ziyani shi zai buga wannan final ga mu da uwar gurma da tawa ya kuka ji wannan batu eh to mu ai assalamu alaikum da al'umma annabi wannan daga hannun ai ba zai yi ba ne tunda mu a yadda iyayen gidanmu manyanmu suka ba mu umarni mu sanar idan an zo filin wasan ma to ni yanzu nan Allah ya mun shigowa cikin gidan wasa eh. ina shigowa na tarar da manu a tsakiyar fili eh. kuma na zo na samu ciyaman ɗina na Kano bibi kenan eh. nake ce mai dan me za daga hannun manu ina ba hagon zayyani sai yake cewa ya tafi katsina gobe zai dawo to wai ya riga ya gaya dan liti an ce a kungiya ga wanda aka bari amma dan liti wai ya ce ba ruwansa amma abin da nake so kan mu damu da manin da bagon zayyano mu dai sa muke nema Allah ya ba mu rabo sa me yasa kuka fi raja'a cewa bagon zayyano shi zai buga wannan fari eh to ai abin da zaka duba lamarin wasan ne yau kai ne gobe ba kai bane tunda shi ma ni ya taba dana wannan abin shi ma Allah ya bashi nasara to me zai hana bannan a kuma bari bago zayyano shi ma ya dana eh. a ga yadda Allah zai da lamarin a tambayan ki ta farko kin ce wani abun ba zai yiwu ba bayan dan liti mai gidan dan nan ya ce a daga hannun eh to na tunzura ne eh to na tunzura gaskiya tunda mu ga yadda manyan mu suka ce eh. mana ka gan ko ba ra'ayinsa za mu bu ba eh. mun ra'ayin iyayen gidanmu shine namu yanzu kenan kuma hakan ma da ya daga annan manu idan manyan mu suka ce ba a yadda ya wasa ba don eh. Allah ya yadda manu ba zai mana wasa ba sai dai ba hago ya wasa to in haka ne an riga an daga hannun eh, shi ma na tsakiyar duniya duniya ta gani yan jarida sun dauka abin da ba faɗan Allah bane? idan kuka ce ba za sai dai ku sai dai a ce a bar final din kenan ai ba wani maganan a bai final ai ba umarnin Allah bane to yanzu kun hakura kun shi za ku hakura ku bawa shi Ramadan mota idan a ah, to ya za ban gane za mu hakura ba to idan ku ce ba zai sai da ku hakura kenan gaba ɗaya da ai dan ya daga hannun manu kaman ya daga hannun bahago ne eh yadda ya daga hannun manu ya daga hannun bahago ne saboda haka mu ba mu da matsala yanzu kuna tunanin kina kuna tunanin cewa lalle bahagon zai zai zo ya buga wannan wasa alfarman manzon Allah shi zai buga wannan wasa to ai ana ganin yan kallo a duniya suna ganin suna ganin abu abu ne mara yiwuwa ba to bara dai mu gani ai yanzu abin wasa ne eh. za mu ga yadda zai kaya insha Allah Allah dai ba mai rabo yanzu idan aka ce ba mai gidan damban nan yace bai yadda ba bayan ya daga hannun bahagon mai mana Shi kenan shikenan manin ya buga ai ne ma rabo ne Allah ya bada sa'a kuna da kwarin gwiwa ba komai mu kullum dama lamarin mu mun mika ga Allah in mun ga mai kyau Allah ne in mun ga mara kyau Allah ne balle alfarman manzan Allah za mu yi amma sanata a gaban ku aka ce wannan yaro da manu da bahagon zayana za su zo tsakiyar fili su dambe in ba su dambe ba wani zai ci ba wani a tsakiyar fili ai mu ba za a abun kunya gidan mu ba sa bari ya tafi a mu ai ba za a abun kunya gidan mu ba dambe ba ai shi mai gidan dambe ya ce in ba su dambe ba wani ya bawa ya ci ya bawa wani a idan duniya eh to ai an bawa wannan shi ma ni shi ya kuskure yanzu da bai magana ba a tsakiyar fili ai shi mai gidan damben ya ce a zo a fili ne a faɗa jiya ya faɗa a speaker kowa ai shi ne na gaya maka shi yanzu kuskuren da aka yi a gurin nan wani shi ne mai kuskure sabida menene ciyaman ɗina na kano yanzu ya zo ya ce da ɗan ga yadda aka shirya ɗan ya ce ba shi zai ba shi umarni ba manu shi yake da ikon ya ce wa ɗan to ga wanda aka tsaya to sabida haka gaskiya manu shi ne mai laifi yanzu yauwa mu mun gaya dan liti ga wanda iyayen gidanmu suka bamu amma da aka tsayar da manu sakiya fili ya ki magana ya ki ce komai kana kallo an ran labaran dan kwambo ma ya ɓaci mm. yana cewa manin ya zo kusa da shi sai ya wanka mai mali mm. kai ma dai ka ga yadda abin ya kaya to yanzu da sanin ku eh, bagon ziyani ya tafi nan katsina ko ba da sanin ku ba da sanin me yasa ku bar shi ya tafi eh to ni dai jiya yadda ya ce min da yau din zai tafi yau din zai dawo ka san kuma tafiya ba kai kake da shi ba shi yake da kai ko ba gaskiya ba to akasin da aka samu ke ana ganin cewa shi makaɗi kaman kowa nasu amma yanzu duniya tana ganin kaman eh, eh, eh, wannan labaran dan kwamba kaman ya fidda bangare eh to ai dole ran sai baje tun da shi ma nu gaskiya yadda ya nuna mana manafanci yayi ai yadda aka tsayar da shi tsakiya fili da shi da bagon zayyanu duk ɗaya suke 'yan uwan juna ne kuma aminan juna ne bai kamata kan abun duniya ya nuna cewa ba haka ba ne tunda shi an yi da shi dama kuma shi ma ya sani ai yadda aka tsayar da shi a tsakiyar filin ne ya kamata ya daga hannu ya ce shi ya janye ya bawa hagon zayyano duk abin da ya ci a gurin dole da shi ciyaman zai amfani to ka jin da aka samu to ai yanzu an kira ba hagon shi ma nan a gaban mutane ya ƙi magana ai shine na gaya ma kuskuren kenan da manu ya mana ba wai wai mutum ɗaya wa ba dukkan gurma da gaba ɗaya gaskiya manu ya kona mana rai ya kona mana rai shi yake da alake ce ɗan litika a daga hannuna bagon zayyanu na janyowa na bewa yanzu kuna ganin damun shi yaran nan je ba tirsa ba tirsa sa shi kuka yi baya ba wani tirsasawa su da shi da bagon zayyano da muka nemi a yi matsala su suka ce sai abin da manyan mu suka ce shi za a yi ka gan kuma imanu shi ya zai mana manafinci kenan tunda su suka ce su abin da manya suka yi manya kuma da suka zauna aka tattauna aka duba cancanta da kamala sai aka ce to a bashi a bewa bagon zayyano to yanzu gashi ta juya ya kuka ji me kuke tunani Allah ya bashi sa amma shi ma ne kuna tunanin cewa akwai nasara ko dai kun gaban ku ya mun mika lamarin ga Allah me mm. zai faɗa mana da gaba me zai sa gaban mu ya faɗi ai ba san maci tuwo ba sai miya ta ƙare ai game ne ai gobe ne final din nan Allah ya bamu yawan me zaki ce gurma da duniya ni ne masoya na na gurma da kudu da arewa da gurma dan ko ina in ne wa kowa fatan alkhairi kuma fatan da nake so a yi mana Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya mai rabo kuma Allah ubangiji ya bashi sa'a kuma in ya samu Allah ubangiji ya taya shi riko shi ma ya dogaro da rayuwarsa domin gode sarki yawa shine ai zai gambe ni